Yayin da malaman addinin Musulunci ke ci gaba da yin martani ga gwamnatin tarayya game da ƙudurinta na sanya hannu a kan yarjejeniyar samawa wacce take kunshe da yarjejeniyar auren jinsi inda mu gabatar muku da shirye-shirye kusan guda biyar a tashar muta ta huda tv a yanzu kuma a karo na farko a nan ta'alim za mu saka muku ainihin martani na malaman muslim muslim ma'ana wasu daga cikin malaman addinin musulunci in su shek sani jingir daga cikin su shek Muhammad Adam Albani Gombe waɗanda suka tallata Bola Ahmad Tinubu suka umarni da a zaɓe shi saboda shi musulmi ne mataimakinsa musulmi ne. An zargi su da yin shiru amma daga basani sun fito sun yi martanin da suka shammaci mutane suka da mamaki. Suka yi martani da kakkausar murya tare da nuna alhininsu da rashin goyon bayan abin da yake shirin faruwa a Najeriya. Sheikh Yusuf Sambar Gacikum, mataimakin Sheikh Sani Hajingir wanda suka samu sabani a lokacin zaɓe, har Sheikh Sani Hajingir ya nemi ya kafirta shi saboda bai bi tsarin wato muslim muslim ba ma'ana bai zabi Bola Ahmad Tinubu ya zabi Alhaji Atiku Abubakar yana haɗa Allah da wani ta hanyar fifita Atiku ko wani abu makamancin haka da ya faɗa ban zai ah, iya tuna lafazin da ya amfani da shi ba Allah ya fi masa Allah kuma ya ganar da mu gaskiya gaba ɗaya ya ba mu ikon gyarawa. Malamai sun tafka kuskure a wannan lokacin kamar da Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna ya faɗa wasu daga ciki suna zaton cewa wannan kamar yiwa addini gata ne to amma dai ga bannan da take cikin haka kuma dama wannan shine abin da aka tsoratar da su shi ma Sheikh Yusuf Rasambar ga ya yi nasa martanin duka a cikin waɗannan jerin gwanan bidiyoyi da zan samu ku guda uku bidiyon Sheikh Sani Hajingir Sheikh Adam Muhammad Albani Muhammad Adam Albani Gombe Sheikh Yusuf Sambo cikum duka Allah ya saka musu da alkhairi ayi sauraro lafiya yanzu gashi wani waye minista ne daga najeriya sun je a ɓoye wai sun je sun sa hannu wai za su zo wai za su wai za a ba su biliyon kaza na dala amma fa abinda su za su bayar za su koma luwaɗi Allah ya tsare mu za su koma maɗigo Allah ya tsare mu sai 'yan Najeriya da musulmanmu da kiristocin da wanda ma ba musulman ba bakin tun najeriya mai ce ba mu yarda ba jama'a mu ba mu yarda ba to za a kafa mana doka a ƙasar mu dukkan 'yan ƙasar ba mu yarda ba waye ya shiga gaba zai kafa dokar mu ba mu yarda ba waye in kace shugaban ƙasa ne a dokokin ƙasa mu in shugaban ƙasa ya bushe iska yi ya kafa doka ta zauna ko da duk najeriya ba ta yadda ba in ka ce ministan kaza ne ya kafa dokokin ƙasar mu sun yadda ministan kaza ya kafa mana dokar da duk najeriya ba mu yadda ba to ku shafe ta ba kyau mu ba za mu yi luwaɗi ba Allah tsare mu mu musulmi ba za mu yi ba kiristoci ma sun ce ba za su yi wanda ba kiristan ba ba musulman ba dan Najeriya ya ce ba zai yi ba kusa ko kudi dan Allah gyara mana mm, gurin karatu ba ku ba da kudin aiki ba kuna kuna kafa ma dokokin banza kuma ku duba amfanin magana ko kun san wanda ya ballako wannan labarin wani lauya ne ya leƙa ya leƙa sai ga gurin su sun je sun yi a ɓoye sai zo fantsa ma sai muka ji to mu ba mu yadda ba ko muna bin ku bashi ko muna muku addu'a Allah ya gyara ku jama'a kar mu yadda da luwaɗi kar mu yadda da madugo ko mata kakku yadda ya ku ƴan uwa masu albarka munasaba akan wannan jiya muke samun labari cewa gwamnatin tarayya ta sa hannu akan wata yarjejeniya da ya tai da wata ƙasa da ake cewa samowa wanda ƙasa ce lalatacciyar ƙasa tambaɗaɗɗiyar ƙasa la'ananniyar ƙasa tsinanniyar ƙasa wanda ta yarjewa al'ummata da duk waɗanda suke goyon bayanta akan auren jinsi namiji ya auri namiji mace ta auri mace wannan kudirin sun sha shigo da hi Najeriya aka ki karbar wannan kudiri na cewa za su bada bashi ko za su tallafa wa Najeriya amma da yarjejeniya da sharaɗin cewa sai an yadda da ƙa'idarsu da dokar su ta auren jinsi a lokacin Goodluck Jonathan Allahu ya hadihi Allah ya shirye da Jonathan ya dora shi kan addinin musulunci an kawo wannan kudiri gare shi yayi watsi da shi yayi fatali da shi yayi jifa da shi ya tsine musu albarka ya kore su daga Najeriya ya ce ba shi da buƙatar wannan suka tafi suka je suka sake shiryo wannan ƙudiri suka tinkari janar muhammadu buhari allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi akan wannan abin da ya yi domin mu haka muke in yi ba daidai ba mu ce kai ba daidai ba inda ka yi kirki kuma ka ce mu ce kirki saboda haka ɗabi'ar allah subhanahu ta'ala take haka da'awar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta gada mu ba 'yan siyasa ba ne. mu malamai ne masu wa'azi idan an yi daidai mu ce an yi daidai mu sa albarka idan aka yi kuskure wallahi ko kanin uwata ne yayi kuskure sai na faɗi cewa yayi kuskure wallahi kowane ne kai wallahi wannan ka'idar mu ne dan siyasa ne da mai son zuciya shine bai san daidai din mai daidai ba bai kuma san kuskuren mai kuskure ba in mai daidai daidai ko da dan babansa ne shi wallahi ba zai goyi bayan shi ba saboda bai yadda ba shi dan son zuciya ne a rayuwarsa haka idan mai kuskure ya kuskure ko da makiyinsa ne matukar yana tare da hito zai ce wannan kuskuren daidai ne to mu ba haka muke ba da haka janar Muhammadu Buhari ya yi watsi da wannan kuduri ce ba zai yarda da ba amma sai gashi a cikin kwana biyu aka rurrufe abin aka daddanne shi aka hana shi ya bayyana sai bayan da shugaban kasa ya rattaba wa abin hannu sannan ya bayyana kan cewa shugaban kasa da gwamnatin tarayyar Najeriya sun yi yarjejeniya ta tattalin arziki tsakaninsu da samowa wanda suke da aƙidar auren jinsi wanda suke da aƙidar bawa ƴan luwadi ƴanci muna Allah wadarai muna Allah wadarai da wannan al'amari tare da cewa tare da cewa minista da yake wakiltar wannan bangare ya fito ya yi bayanin kan cewa a cikin yarjejeniyar babu maganar luwaɗi ko kuma babu maganar maɗugo ta yi za a yi mu gane ɗingishin kwaɗo alhalin tsalle yake yi ta yi za a yi mu gane alwalar kifi alhalin a cikin ruwa yake ta yi za a yi mu gane wannan yaudar? ta yi za a yi mu tabbatar da abin da kai minista kake faɗa muna jiranka ka fito mana da maganar ƙarara ka fito mana da maganar fare warewa sai a fili wallahi in ba haka ba daga yanzu da na fara magana mun fara Allah wadarai da kuke na har duniya ta tashi wallahi ba mu da dalili da zai sa mu goyi bayan iskanci a kasar da take musulmai su ne mafiya yawa a cikinta a ƙasar da take yankunan al'ummar musulunci su ne suka fi yawa a cikin wannan ƙasa tamu ta ya za a mai da wannan iskancin mai da wannan shegantakar mai da wannan badalar mai da wannan lalatar a ce ƙasa kamar samowa wanda adadin mutanen da ke cikinta ba su wuta a tara su akan yatsu ba jaririyar ƙasa ce ba a ko kallonta a matsayin wata ƙasa mai fa'ida tana daga cikin lalatattun ƙasashe wanda hatta duniya ba ta yarda ta ƙulla kowace irin alaƙa da ita ba amma abin kunya Najeriya da take da mutanen da suka kai sama da miliyan ɗari biyu wai ita ne take ƙoƙarin yarda wannan wannan la'ananniyar ƙasar wai ita ne za ta taimaka mata in ba lalacewa irin tamu ba wannan gwamnatin an sa hannu a yarjejeniyar halatta luwaɗi da maɗigo da auren jinsi a Najeriya a gwamnatance aka yi approving an yi afrobin din ne a gwamnatin muslim muslim tickets jonathan an kawo abin ya yi watsi da abin ya ce ba zai goyi baya ba don ya girmama addinin shi da al'adar shi da ƙasar shi a zamanin gwamnatin jonathan ya yi watsi da abin amma a wannan gwamnatin an yi approving annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yaranmu idan suka kai 'yan shekara bakwai mu rika koya musu yin sallah a rika taho da su masallaci su koyi sallah idan yara suka kai shekara goma aka gabasa kulawa da sallah to a rika dukansu saboda ba sa sallah kuma sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam a raba masu shimfidu idan 'ya'yanka maza sun kai 'yan shekara goma to kowa a bin shimfiɗa shi daban in Allah ya baka iko kana da ikon da za ka raba ma kowa katifa shi daban da matashin shi da abin rufan shi ko da ɗakin su ɗaya to kowanne a ba shi katifa shi daban kuma a ba shi matashin shi daban a ba shi abin rufa shi daban kada a ga a shimfiɗar da su akan wata babbar katifa mai faɗi su rika kwanciya tare wannan ya murgino da daddare yana zungurin jikin wannan wannan ma ya gangaro da daddare yana jin ɗimin jikin wannan ƙarshe da daddare zakarin wannan yaron ya ɗaga ya riƙa goga ma yaro ɗan uwan shi tun suna yara su koyi luwaɗi kada ku yi haka ko da yake ma ga luwaɗin nan an so da kuɗi ko Najeriya manya Allah ya sawaka ƙasashe 37 suka yi rejectin ɗin abun amma gwamnatin muslim muslim take ta ta abun to ta goyi baya ka san wasu kafirta mutane a wajensu yana da sauƙi wasu sai su ce don me aka ce gwamnatin muslim muslim ticket ta halatta ai gwamnatin muslim muslim din ta siyasa ce ba hakikanin musuluncin da ake magana ba ne ko daga kafa gwamnatin zuwa yau an daina amfani da penal code da constitution muna amfani da alkur'ani ne da hadisi a tambaya nake yi mun gane wannan to sai a rabawa yara fidu, ‘yan mata ma in sun kai shekara goma kowace a ba ta tabarmarta daban da matashinta daban da mayafinta daban ko kuma in akwai hali katifarta daban matashin kanta daban abin rufanta kuma daban lokaci ya yi ko? haka ne? alhamdulillah to yan uwa al'ummar musulmi saboda ganin lokaci ya yi zan dakata anan